ينشر في مكان إذ تقو هنا حقا لكل مكان زحنت زحنتموه وانا ظفي زحه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان لا تؤدموا بقولكم وبقولكم لا داخل في داخل في لا لا تؤدموا بقولكم لا داخل لا ولا هو خارج الله أكبر فرحقت أبصاركم وبدت لمن كانت له عينان والله أكبر جل عن شبه وأن قيل ذي الكفران Lokasi yang ada dalam muka mana? Raih ibu aku. shine la tasuruhu fi makani kada kulle shi a wuri ku killace shi a wuri lokacin rabbuna haƙa da kullum mana kada ku shi shi Allah kenan sanin kada eh, ku kirke shi ko ba ke ya ba kullewa killacewa shingace shi bi makani ta gaba za ta yi na an tsare shi a ɗaskari izi ta kolo tun da cewa kuke cewa rabbuna hakan bi kullum ya ubangiji muna ko'ina su ne masu ce ya sama kuma ya kasa ba shi a gaba ba shi a baya ba shi a dama ba shi a wata wuta kana to yana ina ita yana ko a ina nan ko a nan to haka ai ana ɗin shi mauri ne Ake baya sama to ya aka kaje shi akan ana to shi an naka gada ba ga ko ina za ka ɗora shi kenan đến tun da yana ko ana yana shan da kenan yana cikin hotel subhanallah tace kun hana mashi wannan kun je kun dora shi kan nan kun baza masa ai tsara wasu ma ko kai zaha tuwa zaha tuwa akwai shan da wallahi ne bai bara ta aiki ba kuma sa ta kan zai bara ta aiki ba kaga sai da wani buka kuma kada za ta yi aiki wannan hawan din nake da shadda shadda tana kan ainihin mai yake don kaman ga hawan din ya kawata biyu ne ba amma dai ba biyu ba ne ba to amma shadda nan ba za ta yi aiki ba a kan zayu ba za ma ta karatu ba kan zayu in da za a sa ta zo da ake a kisa وقدر dole sai an sa masa wasal hamzatul wasal sau da kana haka ne kun nesa daga zuhudu ne yayi kun nesa tatta shi a jahilcin ku ana harshe shi wace kun kawar da shi ba kawar da kun sa masa kyankyanin kun kyamaci zama a kan kasancewa a kan Allah shi فحصرتموه حسنكو آه، هذا الشيء ما في في المكان ثاني كو باشي ولي نبيو لا تقدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان kada صدق الله معنى أنا بقول الذين رصدوا شكلنا بقول الله بقولكم الله لا داخل فينا بايا كم ولا هو خارج الأكوان بايا وجن علي هذا إن أكتى بايا كتى بايا وجه جنون أو بابو كينا هذا بقول الله لا بد من توجهني هذا بقول الله in kuka ce la dakilun fina kuma wala huwa harijul akbari baya waje da sauran Allahu akbar futihat asrar Allah ta asirin ku ya to asirin ku ya tsoro wa badat liman kanat lahu ainani asirin ku ya bayyana ga duk mai gani doni mai gani yanzu suna gani da ido yana ji a sai zai ba gama tonuwa kare wallahu akbar jalla an shabahin Allah ya girmama ya saukaka daga ainihin kamanceceniya Allah sarki ko ɗan tsawon Allah nan wanda ke yana wa'azi wanda sai dai ya mai ɗan ɗanan wa'azi

ya zan yi zuwa haka ce a wurin da na ga a ne su ban yadda ba kaga ina nan sai dai zan zauna ban karya ta ba ko ban gaskata ba amma shi din tabbar ya kance duk inda ya gama faran masa in ya zo ya tara kala zai tattake ke janta sai kuma so su haɗu wani abu ba abin da suke wata ana kai ba faran da shi wani ni yanzu zuciya ta tuna tunani kai kai ne ai kaga ina da dama don ha yanzu oh. kada kusa wasa ai ba a samun jamhuru tare da mai sai mai sai ji bin jamhuru kuma ina da yake kansa ba yadda za a yi kana da yakinin abu ka ci gabi jamhuru za su fi da kai wanda ke bin jamhuru wanda bai sani ba sai ku ashe ba san shi ba na ji karatun nan amma na kasa kuma yankewa ya faɗi da abin da suke faɗi saboda su ban zuciya ta bata bani ba in yadda ya faɗi ko ya yi ke faɗin ce ka ba a a zuciya ta ba ta yadda ba kuma zuciya ta ta yadda da na ku yanzu kawai abin da zai fitar da ni Ya ma wani muskilan addini da ku? shi ne kaɗai zai gudare الله أكبر كتاب أكبر وبدت لمن كان له كيدان والله أكبر جل عن شريه يا أخي كذا كما كمان شيء وعن مثيل وقتن تنقشي وعن تعطيل يا سكت الكوريو ذي كبران كوريو ما يكاتشي Jangan kata saya.